الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا كلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحديد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون حديثي معكم في هذا اللقاء هو واجباتنا نحو القرآن أو حقوق القرآن علينا القرآن كتاب الله الذي أنزله ليكون خاتم كتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى وهو الكتاب الذي لا ريب فيه وهو كتاب الهداية يقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهو الكتاب الذي أنزله الله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور فقال تعالى فقال تعالى قولا كريما كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحليم وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم وهو الكتاب الذي كان مباركا قال الله تعالى في وصفه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هذا الكتاب أيها الإخوة الأفاضل له حقوق علينا نحن المسلمين الذين أنزل هذا الكتاب علينا ليهدينا ويرشدنا ويربينا وليشرع لنا الشرائع الحكيمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف هذا الكتاب قال القرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الكتاب الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن حكم به عدد ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن تركه من جبار قسمه الله هذا الكتاب له حقوق خمسة علينا فتعالوا معي أيها الإخوة الأفاضل نبحث وننظر في هذه الحقوق الخمسة للقرآن الكريم وهي تعتبر واجبات علينا نحن المسلمين الواجب الأول هو واجب قراءته وتلاوته فوجب على كل مسلم أن يكون له ورد يومي بقراءة القرآن الكريم وتلاوته فإن الله سبحانه وتعالى مدح الذين يقرؤون الكتاب ويتعقلونه ويتدبرونه ويفهمونه فقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته والقراءة والتلاوة لا تحصلان إلا عن طريق التعلم فالقرآن لا بد أن يتعلم لا بد أن يتعلم المسلم كيفية قراءة القرآن فلا ينبغي للمسلم أن يفتح القرآن بنفسه ويقرأه بنفسه بدون أن يتشفعه من مقرئ للقرآن لذا قال علماؤنا القراءة سنة متبعة نقلها الخلف عن السلف وقالوا لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحي أي لا تتعلم القرآن من الإنسان الذي لم يشاهده عالما مقرئا فالذي قرأ القرآن بنفسه ولم يتعلمه من أحد المقرئين فسيكون في أخطاء وألحان فاحشة كثيرة فلذا لا بد من تعلم القرآن والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا أجر قراءة القرآن بأن في قراءة كل حرف منه عشر حسنات فقال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس بالنسبة لقراءة القرآن فقال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو عليه شاق ويتعتأ فيه فله أجران فقال علماؤنا في شرح هذا الحديث له أجران الأجر الأول أجر القراءة والأجر الثاني هو أجر المشقة في قراءة القرآن فإذا لا بد عليك أيها المسلم أن يكون لك ورد يومي تقرأ فيه القرآن الكريم فهناك من الناس من يختم قراءته أو يختم قراءته أسبوعا ومنهم من يختم شهرا ومنهم من يختم شهرين فأنت أعلم بحالك وأنت أعلم بقدرتك فليكن لك جدول يومي لقراءة القرآن هذا هو الواجب الأول أيها المسلمون علينا نحو القرآن الواجب الثاني هو واجب الفهم فالقرآن ليس كتابا يتلى فقط ويتردد على اللسان بل لا بد من تعقله وتفهمه لأن القرآن الكريم أنزل ليفهم وإذا فهم عمل به فليس فقط لمجرد القراءة فالقراءة تثاب عليها لكن لا بد من فهم ما تقرأ لا بد أن تفهم ما تقرأ وخصوصا ما تقرأه في صلواتك الخمس لذا قال علماؤنا لا بد من, من معرفة تفسير سورة الفاتحة لأن قراءتها تتأين في اليوم سبعة عشر مرة إنك تقرأ سورة الفاتحة في اليوم سبعة عشر مرة تقرأها مرتين في صلاة الصبح وتقرأها أربع مرات في صلاة الظهر وتقرأها أيضا أربع مرات في صلاة الأسر وتقرأها في صلاة المغرب ثلاث مرات ثم تقرأها في صلاة العشاء أربع مرات فهذا هو الذي يعطيك مجموعة سبعة عشر مرة لا بد من تفسير القرآن لا بد من أن تعرف تفسير القرآن والإنسان يفهم تفسير القرآن عن طريق القرآن نفسه فالقرآن يفسر بعضه بعضا فإذا أجمل القرآن مكانا فإنه يفصله في مكان آخر وإذا أبهم شيئا فإنه يبينه في مكان آخر وإذا أتى بشيء مطلق في مكان فإنه سيقدده في مكان آخر فلذا لا بد للإنسان أن يعرف تفسير القرآن أولا من القرآن نفسه فإذا لم يجد المسلم تفسير القرآن من القرآن فإن ذلك يبحث عن تفسير القرآن في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه تفسير القرآن كله كما أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المقدمة في علم التفسير فقال وليعلم المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه تفسير القرآن كما بين لهم ألفاظه هذا هو الواجب الثاني والواجب الثالث أيها الأفاضل هو التدبر فالتدبر أعلى من الفهم وهو التأل وهو التأقل العميق لمعاني القرآن فالقرآن أنزل ليتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقسامها والذي لم يفهم التفكير لا يستطيع أن يتدبر القرآن فتدبر القرآن يحصل عن طريق معرفة تفسير القرآن فإذا أردت تفسير ما تقرأ فإن ذلك تستطيع أن تتدبر, أن تتدبر ما تقرأ هذا هو الواجب الثالث أيها الأفاضل واجب التدبر والواجب الرابع هو واجب العمل به فإذا قرأت القرآن وفهمت معانيه وتفسيره ثم تدبرته فإن ذلك تعمل به تعمل بأوامر القرآن لذا كان من أدعية السلف اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيق حدوده الذي يقرأ القرآن فقط ولا يجاوز حنجرته هو يقرأ القرآن ويردده على اللسان لكنه لا يطبق القرآن عمليا لا يرى القرآن في أعماله اليومية في تعامله مع أهله في تعامله مع جيرانه في تعامله مع إخوانه في تعامله مع أولاده في تعامله مع رعاته هو لا يرى القرآن فيه فالصحابة رضوان الله عليهم قرأوا القرآن وعملوا بالقرآن فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نتعلم خمس آيات من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا نزيد عليها حتى نحفظها ونفهمها ونعمل بها فتعلمنا العلم والعمل معا فالقرآن لا بد من العمل به دون الوقوف فقط على قراءته وتلاوته وتركيبه على الألسنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم صل وسلم وبارك وعنعم على النبي الكريم ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته واقتفى أثره وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لا زال حديثي معكم موصولا عن واجباتنا نحو القرآن وعن حقوق القرآن علينا فقد ذكرت معكم أربعة حقوق وأربعة واجبات فالواجب الخامس أيها الأفاضل هو واجب التحكيم إليه فلا بد أن نحكم القرآن لا بد أن نجعل القرآن العظيم حاكما بيننا الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالقرآن يحكم بالقرآن في جميع القضايا في القضايا الأسرية في القضايا الاجتماعية في القضايا والشؤون السياسية في جميع القضايا القرآن الكريم هو الذي يحكم بيننا لكن من الأسف الشديد القرآن صار غير حاكم فينا وخصوصا في هذه الأصول الراهنة حتى إن أحد الشعراء سجل هذه المأساة وهذه الكارثة وهذه النقبة في بعض أبياته فقال هذا الكتاب غداة الشرق وعذبا شمسا تضيء ولكن بين عميان يتلى على ميت في جوف مقبرة وليس يحقون في حي بإيوان يحاط بالطفل حفظا من أذى وردا وفيه حفظ الورى من كل خسران فلا بد من التحكيم إلى القرآن الكريم كي تفلح الأمة وتفوز وتنتصر فالأمة تفلح وتنتصر وتفوز إذا جعلت القرآن الكريم حاكما بينها في جميع شؤون شؤونها وقضاياها وإلا فسيصيبها من الله سبحانه وتعالى عذاب شديد في الآخرة واضطراب في الدنيا اضطراب سياسي كما كنا فيه وتيه اجتماعي وزوبعة أسرية وغيرها من النكبات والنقشات yan uwa kudubin mu tana bayani ne akan kudubu akan hakkokin alqur'ani akan me ya wajaba mu ba alqur'ani mun yi bayani cewa alqur'ani shine littafi na shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya sokar da shi domin ya shirya da littafi ne wanda babu kokonto akan komai nasa babu kokonto akan tabbatar ta cewa daga Allah yake babu kokonto akan hukunce-hukuncen da ya kunta na tarbiyya da dokoki da shiryatar da al'umma da da'awa da sauran dukkan al'amuran al'umma kuma alkur'ani littafi ne da ya kunshi komai na rayuwar mutane duk abin da za su yi tun daga biyan bukata a ban daki har zuwa kafa daula alkur'ani ne bayanin komai Allah subhanahu wata'ala ya siffanta mana alkur'ani a wurare da yawa a matsayin sa na wanda ya saukar da alqur'ani ya siffanta shi da cewa littafi ne mai albarka ya siffanta shi akan cewa littafi ne da ya saukar da shi domin ya fitar da mutane daga duhu na kafirci duhu na jahilci duhu na bid'a duhu na fasikanci zuwa hasken imani zuwa hasken sunna zuwa haske na da'a zuwa haske na biyayya ga Allah subhanahu Ta'ala. saboda haka malamai suka ce alqur'ani yana da hakkoki akan hakkin alqur'ani na farko akan mu shine hakkin karanta shi domin shi sako ne daga Allah ba ka fahimtar wasiƙa ko sai ka karanta ta ko an karanta maka sai ka karanta wasiƙa kake gane abin da wasiƙa ta kunsa to ka fahimci alqur'ani a matsayin wata wasiƙa ce ko ta ko daga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu da za a ce wani shugaban ka yayo maka wasiƙa kuma wataƙila sai aka yi ta'a kana buɗe wasiƙar nan sai ka ganta ai ba da yaran da ka sani bane aka rubuto wannan wasiƙar za ka gaza gogo ka gaza mari ka ga kayi fahim je wajen wanda zai karanta maka wannan wasiƙa domin ka san sakon da ke ciki sako ne na abaka ko sako ne na kaɗan dana kuɗaka domin duk zai iya yiwuwa haka to alƙur'ani ya wuce haka littafi ne na sako daga Allah subhanahu wa ta'ala duk da aka ranta shi Allah madaukakin sarki yace waɗanda muka saukan musu da alqur'ani muka ba su littafi suna karanta shi matukar karantawa karantawa ta gaskiya suna karanta shi ba su gajiya da karanta shi alqur'ani a ɗabi'ar yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi a kanta shine ba a gajiya da karanta shi الشاطبي هنا شو خير جليس لا يمل حديثه وتبداده يزداد فيه تجملا Shi ne mafi alkhairin labari wanda ba a gajiya ba a kosawa da karanta shi ana karanta shi in ka gaji ka ji wani yana karanta kai ma sai ka ji ya maka aini, ya maka allura sai ka ji kai ma kana son ka ɗauka ka karanta to haka ya kamata musulmi ya zama musulmi ya zama yana da jadwali da ya tsara ma kansa kullum zai karanta wani kadari na alkur'ani shafi ɗaya ne shafi biyu ne rubu'i ɗaya ne a a nufi ne a a ɗaya ne wajen ikon mutum da kuma yanayin yadda lokaci ya ba shi dama ya zama kada a ce kawaye gari daga fitowar rana ko da ketowar alfijir har zuwa dare ya zo baka buɗe alkur'ani ka karanta ba. alqur'ani ya kai ƙaran mutane wajen Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙaran mutane wajen Allah subhanahu wataala yace mutane na sun dauki wannan alqur'anin abun kaurace ma al'allama sun kayyar ya ce ƙaurace ma alƙur'ani na fara daga kin karanta shi mutum ya ki karanta alƙur'ani ba ya karanta alƙur'ani wannan shi ne wajibi na farko na karatun alƙur'ani sahabbai sun kasance saboda yadda suke da ƙwazo wajen karatun alƙur'ani suna mai da alƙur'ani ya zama musu ko tafiya suke suna karanta shi in sun koyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su zo gida sukan yi kokarin ya zafi su haddace alƙur'anin ne da suka koyo na alƙur'ani sannan karatun nan baya ruwa sai an koya malaman mu suna cewa kada ka je ka koyi alƙur'ani wajen wanda zai da malamin ƙur'ani bai koya ba zai zo wata rana ya bude maka ɗaha ba ni ba ba watali sama ba ni ƙasa a tsafin babu a haɓun ya rasa yadda zai karanta maka ɗihi zai ce ɗuhu zai ce ɗahi zai ce bai san yadda zai ce ba bai karanta a wajen malami ba manzo sun yana da malami malamin su jibrilu alaihi salam sahabbai suna da malami malamin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duka kira'at da ake da su kowace tana da isnadin ta har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kirawoyin inda malamai suke ci musu alqira'atul mutawatira abu na farko kenan wajibi na biyu yan uwa shine wajibin fahimta alqur'ani bayan an karanta shi ba kawai karantawa ba a'a ana buƙatar ka koyi fassarar ka tabbatar da kaji abin da alqur'anin ke faɗi alal aqalli malamai suka ce ayoyin da kake karantawa a sallah musamman fatiha fatiha kana karanta ta alal aqalli in kawai sallar farilla kake kullum kana karanta ta sau goma sha bakwai ko ana karantawa in a bayan liman kake sallah kullum kullum za a karanta ta sau goma sha bakwai ka kirga a asuba za ka karanta sau biyu a asuba a la'asar a azhar za ka karanta sau hudu a la'asar sau hudu a magriba sau uku a isha'i sau hudu za su ba ka sha bakwai to mutum ya zama yana fahimtar abin da alkur'ani yake faɗa masa daidai gwaggwado kamar yadda aka ce sako ne daga Allah ya za ka ke karanta shi kawai amma ko baka san abin da kake karantawa ba to da haka ana fahimta alkur'ani ta hanyar karanta alkur'ani shi a cikin kan kansa wani wajen alkur'ani yakan zo da shi a dunkule sai kuma ya je wani wajen ya buɗe bayani wani wajen zai baka a takaice sai ya je wani wajen ya yalwata bayani sadaka aka ce tafsirin Alƙur'ani wanda yafi shine a nemo fassarar sa a cikin alqur'ani nabi shine a nemo fassarar a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ƙoƙarin fahimtar larabci da ƙa'idojin harshen larabci sannan wajibi na uku yan uwa ne wajibin tadabburin sa tadabburin sa shine zurfa tunani a cikin sa fahimta tana ƙasa da tadabbur malamai suka ce tadabburi shine zurfafa tunani a game da abin da alqur'ani yake faɗa maka in na kuka ne kai kuka in na farin ciki ne kai farin ciki in na munna ne kai murna in na addu'a ne ka yi addu'a in na neman tsari ne ka nemi tsari haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbanta suke yi tadabburin alqur'ani ke Allah ya zargi mutanen da ba su tadabburin alqur'ani yace wai ya yasa ba sa jirfatin tunani ne a game da alqur'ani ko ko an kukkulle musu zukatan ne da makullai to dole ya zama mutum yayi tadabburin alqur'ani bayan ya fahimce shi bayan kuma ya karanta shi bayan an yi tadabburi sai a sa aiki kun mutane tun daga gidanka ya zama alkur'ani ne ke maka jagora kana ɗabbaka alkur'ani daidai gwangwado kamar yadda ake yaban al-imamu malik ake cewa wa ama wa alkur'anu min kulli hikmati wai al-Imam Malik dukkan wata hikima ta al ya kiyaye ta saboda ana son a ga al a rayuwarka kada ya zama kana karanta shi ka san abin da kake karantawa amma kuma sai ka dauke shi kamar da shi baya ya zama kai kake gaba Al-Qur'ani na banka wanda ya zubilla wajibi ne ai aiki da al sannan kuma sai abu na gaba babba wanda ya shafi hukumomi da sauran dukkan mutane shine kaima alkur'ani ƙara bayan an yi aiki da shi a abin da kai ya shafe ka a rayuwarka to kuma abin da ba wanda zai iya yin hukunci sai gwamnati wajibi ne a kai ma alkur'ani kara alkur'ani ya zama shine alƙali da shi za a yi hukunci a cikin al'umma al'ummar da ta zama alƙur'ani ba shi ke mata hukunci ba to sai ta tsinci kanta a cikin rudani da faganniya da rashin sanin ina za ta tafi kamar halin da duniya take ciki a yau da a ce al'umma za su sako alƙur'ani su dawo da shi su tasbiqin sa kwatin yadda magabata suka tabbaka alƙur'ani suka yi hukunci da shi to sai kowa ya shirya sai dai gwagwadon jiya amma an mai da ƙur'ani a baya shi yasa wani daga cikin mawaka na larabci masu hikima yake nuna alhininsa a game da yadda aka sauki alkur'ani ya ce yau alkur'ani ya waye gari ya zama rana ga tanan ta fito a gabas amma tana haskaka ma makafi ne ya zama rana ga kanan ta fito a gabas tana daji amma makafi take haskamawa zafinta kawai suke ji a goshinsu amma kuma ba sa kallonta yace an maida alqur'ani a yau kawai sai idan mutum ya mutu a kira wasu zo masa fiddawo in ji hausawa fiddawo zo ki masa fiddawo a sauke alqur'ani kenan, ko kuma idan ƙasa ta shiga wani yanayi a tara wasu a basu ƙur'ani ilifi biyu a ce su soke alƙur'ani to dubu goma to dubu ɗari to dubu talatin Allah ya kama ƙasa zaman lafiya alhali ko ba alƙur'ani ke hukunci a cikin ƙasa ba maganin na baya an bar shi addu'ar tana baya an barta sauta alƙur'anin na baya an bashi shi ne a aiki da shi a hukuntar da shi a ban ƙasa a sa shi ya zama alƙali mai yanke hukunci in aka yi wannan to ba a buƙatar wannan sauta alƙur'anin da za a zo ana ba mutane izifi biyu kowa a zo wancan bejin karatun wancan wancan bejin karatun wancan a ce ai makasa addu'ar zaman lafiya shi ne yake faɗi yake cewa yace wasu kuma sun ɗauki alqur'ani abin da za su yi shine kawai a ɗaura ma yaro laya wai dan ya tsare shi daga cuta ta kambin baka amma kuma ga alƙur'anin baya ma kowa hukunci to ya za al'umma ta ci gaba ta ɗauki alqur'ani ya koma haka to da wajibi ne ƴan uwa mu fahimci waɗannan wajiban a kanmu domin mu sauke su hakki ne na alqur'ani a kanmu in muka yi haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da wajibi mu karanta shi wajibi mu fahimci abin da yake faɗa mana wajibi ne tadabburinsa wato mu tabba tunani a cikin ma'anoninsa sannan kuma wajibi ne aiki da shi sannan wajibi kuma mai hukunci da shi a banka. in muka yi wannan sai Allah ya tsamar da mu daga cikin wannan fitinu da tashin hankali da rudani da kwangaba baya da duniya gabaki ɗaya take ciki babu wata ƙasa da ta tsira sai dai na wata ya fi na wata wani na ta fi na wata sauki wata kuma na ta fi na wata zaci haka ake yau a duniya duniyar rudani duniyar tashin hankali duniyar bakin ciki duniyar damuwa ita ce duniyar da muke rayuwa a cikinta sakamakon yadda muka yi sakaci muka yi shakulatin ɓangaro game da haƙƙin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya dawo da mu a kan hanyar gaskiya mu fahimci waɗannan wajiban mu sauke su mu biya alƙur'ani waɗannan hakokin nata bayan haka ƴan uwa akwai ɗan uwa wanda ya samu matsala kwanakin baya da sojoji suka zo suka rusa masa gida kuma suka kama shi to Allah subhanahu wataala ya sa ya fito yanzu kuma yana roƙon ƴan uwa su taya su ƙara masa addu'a sannan kuma yana musu godiya akan addu'o'in da suka taya shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi kamar yadda ya ce a isar da sakon haka wasu wajajen ma ya je da kansa kamar yadda aka sha bayani mutumin kirki ne wanda ake al'amuran addini da shi jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya gazabe shi da ita to ga kuma yanzu Allah subhanahu wataala ya kawo karshen da insha Allah shine yace ai mai uwa godiya ga baki daya Allah ya saka da alkhairi sannan akwai yan uwa da su kuma suka samu musiba ta gobara ana fatan yan uwa su musu addu'a Allah subhanahu ta'ala. ya fitar da su daga wannan kangin ya mayar musu da alkhairin abin da suka rasa اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والآفية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت المحب اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة عذاب جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أنزل السكينة في وطننا اللهم أنزل الأمن في وطننا اللهم أنزل الاستقرار في وطننا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المبتدون اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المبتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة نبيك وخصوصا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما